Bisa al'ada goman ƙarshe lokaci ne da ake samun cunkoso a shagunan teloli. inda mafi yawan lokuta ake samun rashin cika alkawari. Muhammad Jamil ya ce zuwansa na shida kenan har kawo yanzu ba a gama masa ɗinki ba. To sunana Muhammad Jamil yanzu dai kun gani a bakin shagon tela zuwa na na shida kenan. Na shida. Me bai gama min ɗinki na ba. Ba tun yaushe ka bashi ɗinki. Na kawo mai ɗinki ana an kama azumi da kwana uku. Kuma ya ce ka dawo yaushe ka Ya ce in dawo bayan kwana goma sha biyu zai gama min ɗinki na har yanzu bai gama ba. Me yake ce maka? Kullum in je in dawo zai yi min. yanzu na ga ta tsaya yanzu a cikin guda 27 da aka kawo masa yanzu guda 12 ne zan ɗauka yanzu ragowar eh, kuma zai ƙara samun lokaci wai kafin sallah za amsa kuma kana da tabbaci zai gama maka kafin to wani tabbaci wanda tun ana azumi kwana uku da kama azumi ka kawo ɗinki ba gama ba yanzu sauran kuma ai ban da tabbacin zai mun ko ba zai ka haƙura kenan to ya zan yi tunda na riga na shigo su ma telolin sun ce mafi yawan lokuta ba laifinsu ba ne kamar yadda wasila adamu ke cewa na wasila miko adamu To ga kike ta yi ce ko? Eh. Mutane da dama sukan yi zargin cewa ba kwa cika musu alƙawari. Me yasa ba kwa cika musu alƙawari? Ai muna cika alƙawari idan ga ba a cika alƙawari ba wani zai kawo kaya ne ya ki ba da kuɗin kayan shi sai gab da lokaci sai ya ce wai bari ya kawo kuɗi. Kuma yanzu rayuwar ne ya zama babu kuɗi sosai a hannu. dole sai mutum ya bada advance din shi sannan a sai kayan dinki okay haka kuke karban dinkin ba ku karban advance eh wani zai bada kayan ne bai bada advance ba to ga wannan ya ce ya kawo ana uku ga azumi kuma har yanzu ba gashi nan ya zo ya ya kafa turke ya ce bai zai tabbata ya nika wani a'a ba bai shi ma bada kuɗin shi ne akan lokaci ba yanzu kuma ya bayar yace yana bukatan kaya na san za su gama za su bashi to me yasa idan aka kawo kayan ba ku karban advance kawai sai ku karbi kaya ku ajiye wani zaka ce mai ka advance sai ya ce bari zan kawo in ya dawo ba za ki kara ganin shi ba sai ya dub sai ka ajiye mai ka wanda ya kawo kudin sai ka dinka ka bashi kayan kyautai kenan da ake cewa ba ku cika alƙawari ba gaskiya bane gaskiya ba gaskiya bane okay ni suna na Haruna Sha'ib Muhammad kuma ina dinki to ana ta zargin ku da cewa ba ku cika alƙawari in aka kawo dinki sai ku jirga mutum eh to ya danganta da telan da aka kawo ɗinki saboda yanayi kin san shi in dai ɗinki ne in dai kuma tela mai cika alƙawari ne to abu ɗaya ne guda ɗaya kawai in an kawo maka dinki in ka san zai samu to zai samu in kuma ba zai samu ba ba zai samu wani kuma wanda zaki ga an aje kayansa ba ai ba to ana samun sabani ne zaki ga zai kawo kayan amma ka san cewar ba kuɗi zai bayar ba ko da kuma ya bada kuɗin nan ba zai zo ya biya yadda ya kamata ba sai ga to ka aje kayan to me yasa kuka karba kun san mutumin ba zai bada kuɗi ba eh to ya danganta da cillin wani zai karba wani kuma ba zai karba ba akwai dinkin kuma da yake kawai dole ne zaka karba saboda yanayi na kunya da sauransu sannan kuma kai sai ka zo ka ka kure kanka musamman a irin wannan lokacin kai sai ka me yasa ba a samu wannan matsala sai gab da sallah eh to abin da yasa aka fiye samun matsaloli gab da sallah saboda yanayi na dinkin suna da yawa a wannan lokacin saboda wannan lokacin ya fi kowane lokaci yin sababbin dinkuna wanda ba dinka sabon ma za ka ga dinka kin ga dole ne abubuwan da kika suna ba kwa yin handama wata rana eto eh eto eh kika wuri kamar mu duba da yanayin dinkin namu ya danganta ba sauran wajaje da yawa ake wa dinkin domin ba wai dinki da irin normal sai na private dollar ba ana yi wa wasu garuruwan dinki kin ga ba wata hadama da zaka yi saboda ya ma yawa kai ma ba irin wannan lokaci wani dinkin wane ne ya ku ba ku matsala misali idan ba ku cika musu alƙawari ko ku yi aka lokaci ba ya eh to ni dai gaskiya ta bangare na da yake ina yi wa yan gana da kuma Nijar dinki na kasuwa yawanci in dai na samu matsala a bangaren dinki saboda yanayin kudaden da ake turuwa da sauransu na fi samun matsala a wannan bangaren shi ne da yara eh to yara na kuma ban da wata matsala da su wai yara an ka dinkin yara okay kamar yaran gari haka ya mm. eh to nan ma na kan samu irin wayannan problem din saboda yanayi na abubuwa kin san dan adam dai ajizi ne dole sai dai da yadda dai abin da ka dole yau dole dai duk inda kai ga kokarinka dole wani bangaren sai ka danyi kuskure ko yayi telolin da sun ce rashin biyan advance shi ke haddasa rashin cika alkawari a wasu lokuta baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya